وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يوم مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو بإذن الله تبارك وتعالى وتمنكي ترى قوة رمضان hijirar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama daga garin makka zuwa garin madina shekara ta dubu ɗaya da dari hudu da arba'in wanda ya zo daidai da sha hudu ga watan biyar miladiyar annabi isa ɗan maryam alaihi salam idan tarihi ya inganta shekara ta dubu biyu da goma sha tara muna wa allah godiya muna ƙara jaddada godiya gare shi wanda cikin ikonsa da yardansa da ganin damansa da ƙaddarawansa ya sake haɗa mu a wannan mahalli mai albarka masallaci ɗakin Allah a kuma cikin wannan wata mai albarka mai falala wata Ramadan ya Allah kamar yadda ka arzikin shigowa Ramadan lafiya Allah ka adarta mu da yin aikin alkhairi a cikin wannan wata kuma ka adarta mu da ikhlasi wajen yin aikin ya Allah kar ka haramta mana alkhairi da falala da albarka da ke cikin wannan wata mai albarka to uwa a wannan majalisi namu a daidai wato irin wannan lokaci mun saba wato muna karanta alkur'ani mai girma littafin Allah muna kuma fassara shi gwargwadon yadda magabata suka fassara don neman samun tsira a nan gidan duniya da kuma gobe kiyama muna roƙon Allah maɗaukaki yadda ya tara mu a wannan guri mai albarka ya tara mu haka nan a cikin gidan aljannan firdausu gobe kiyama Allah ya sa Qur'ani ya cece mu Allah ya sa Qur'ani ya zama hujja gare mu ba hujja akan mu ba to yan uwa insha Allah tabaraka wa ta'ala za mu ci gaba da karatu kamar yadda muka saba muna masu rokon Allah ya mana jagoranci Allah ya azurta mu da karantawa daidai ya kuma azurta mu da fassarawa daidai ya kuma sa bayan mun karanta daidai mun fassara daidai mu yi aiki da shi to ba tare da bata lokaci ba idan yan uwa masu daraja da albarka ba su manta ba a karatunmu na wannan tasiri, muna nan ne a sura ta biyu a jerin gwanon surorin alkur'ani daga sama wato ita ce suratul baqara wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa mu dinga karanta ta a cikin gidajenmu yake cewa shedan na kauracewa na gudu daga gidan da ake karanta suratul baqara a cikinsa to insha Allah tabaraka wa ta'ala za mu ci gaba da karatu kamar yadda muka saba a jiya mun karanta aya ta 270 daidai yau kuma insha Allah ta'ala za mu tashi akan aya ta 271 Allah ya mana jagoranci a ramma bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير نعم الله مدوكاكين سركي يتي in tubudu sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara'a fa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu بما تعملون خبير wannan aya dalilin saukanta wato kalbi yake cewa lokacin da ayar da muka wuce a baya ta sauka inda Allah yake cewa wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa inna Allah ya'lamu to yace lokacin da wannan aya ta sauka wa ma anfaqtum min nafaqatin sai suka ce su waye kenan sahabbai suka tambayi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama suka ce to ya manzon Allah anan ayi maganin ciyarwa a ciyar da dukiya fi sabilillah to da ciyar da dukiya din nan a fili a bayyane kowa na gani kowa ya shaida da kuma ciyar da dukiyan a ɓoye ba tare da kowa ya gani ba sai dai kawai wadda aka ba da yin haka da kuma bayyanawa a sani wanne ne yafi sai Allah ya saukar da wannan ayar Allah ya ce in tubudu sadaqati fani immahi idan kuka bayyana sadakokinku bi ma'ana kuka bayar a idan mutane to magana da wannan sadakar ba za a ce sadakar ku Allah bai karba ba ba za a ce sadakar ku ba amintacciya bace ba yardajjiya bace a gurin Allah saboda Allah shi yana la'akari da abin da ke cikin zuciyarka ne zuciya Allah ke dubawa ko ba komai Allah ke duba ba sai me zuciya shi yasa Allah ke cewa inna halata amal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur Allah ya ce in kun bayyana sadakoki to madalla da sadakoki da kuka bayyana din babu laifi Allah ya ce amma wa in tukhufuha idan kuka ɓoye sadakoki din kuka bayar da su a sirrance ba tare da mutane sun gani ba ba tare da mutane sun shaida ba to fa huwa khairul lakum wa tu'tuha al-fuqara afwan wa tu'tuha al-fuqara kuka ɗauka kuka ba faƙirai talakawa da ba su da hali Allah ya ce fahuwa khairun lakum yin haka ɗin shi ya fi alkhairi gare ku ɗan kun ɓoye kuka ba su a ɓoye a fakaice babu wanda ya gani babu wanda ya sani babu wanda ya shaida to Allah ya fi son haka amma in kun bayyana ma kuka bayar a bayyane an gani an shaida ɗin wannan ma ba wani laifi bane matukar dai akwai ikhlasi a zuciyanku don Allah kuka bayar sa'annan wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum kuma Allah zai kankare muku wani abu daga cikin kurakuranku daga cikin zunubanku shi yasa kawo min min din wato tabi'idiyya ce ai musan tabi'idiyya ko wato ita ce min inda take nuna wani bangare ne ba wai gaba ɗaya ba min atiku Allah ce za mu kankare muku wani bangaren kurakuranku wani bangaren zunubanku ba wai zunuban ne gaba ɗaya za mu kankare su ba saboda akwai zunuban da ciyarwan ba zai kankare ba saboda me akwai abin da ya shafi hakkin ɗan adam kila ka mari wani kila ka zagi wani kila ka cuci wani kila ka zubar da jinin wani Allah ba zai yafe maka zubar masa da jini da kai ba sai ya yafe maka na'am Allah ba zai yafe maka zubar da jininsa da kai ba sai shi wanda ka zubar masa da jini din ya ce ya yafe maka haka nan kuma in ka cinye wani dukiyarsa Allah ba zai yafe maka cinye masa dukiyarsa da kai ba sai in shi mai dukiyar ya ce ya yafe maka sai Allah ya ce wallahu ma ta'maluna khabir Allah wato masani ne game da abin da kuke aikatawa in kada aka ce maka khabir wato shine wanda ya san abin da ke boye kamar yadda ya san abin da ke bayyane yadda ya san abin da ke bayyane ka ya san abin da ke boye babu abin da ke boya masa a sama ko a ƙasa ko me aka aikata Allah ya gani ko me aka aikata Allah ya sani abin da ya rike kawai su haɗu da wanda ya aikata ne gobe kiyama Allah cika masa sa. to shin waɗannan sadakoki da aka faɗa a wannan ayan wasu irin sadakoki ake nufi ana nufin sadakoki na wajibi ne ko kuma ana nufin sadakoki ne waɗanda suke na taɗawo'i babban malamin tafsiri wato shine abu abdullah Muhammad bin Ahmad al-Ansari al-Kurtabi rahimahullah yake cewa jumhur na malaman tafsiri sun tafi akan cewa wannan ayar tana magana akan sadakoki ne ta dawu'i tana magana ne akan sadakoki na ta bi ma'ana sadakan da ba wajibi akan ka ba sadakan da ba a wajabta maka ba kaga ba kaman zakka ba wannan ya ga zakka shi wajibi ne akwai abin da yake sadaka ne na wajibi akwai kuma abin da yake sadaka ne na taɗawo'i to taɗawo'i ne wai shi ne ake so ka ɓoye in za ka bayar amma na wajibi kamar zakka wai ana son ka bayyana bayyanawa ya fi ka bayyana ya fi saboda in ka bayyana ta iya yiwuwa wani ya yi koyi da kai dama akwai alhazawa masu kuɗi da yawa sun kwanta kan kuɗi ba sa fidda zakka sun hana hakkin Allah ba sa cirewa sun taskance wato hakkin ubangiji hakkin bayan Allah sun sanya shi a cikin dukiyarsu to ta iya yiwa kai idan ka fito aka ce yau alhaji wane na raba zakka na'am na raba zakka ta iya yiwa su ma in a anguwar suke ko kuma a garin suke suka ji kana raba zakka haka din zai iya encouraging din su ya karfafa musu gwiwa su ma su ce kaga kenan ita sadaka ta wajibi an fi so a bayyana ta saboda menene saboda a shajja'a wanda baya bayarwa shi ma ya yi kokari wajen bayarwa sai ya mana kenan kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawmil qiyamati ko manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi ce duk wanda ya farfado da wata sunna ko ya farfado da wani abu na aikin addinin Ubangiji ta'ala wanda da mutane sai su kusa da shi to yana da ladan wannan aikin addinin da ya shi yin da ya yana da lada farfado da shi inda yana da lada sa'annan kuma waɗanda ya yi encouraging su ya karfafa musu gwiwa su ma a sanadiyyan ganin ya bayar suka bayar to za a bashi ladan da aka ba su min ayyun ƙasa min ujurihim shay'an ba tare da an rage wani abu daga cikin ladan su ba Allah a ba su ladan su na abu da suka yi sa'an nan kuma sai a sake ɗauko kutunkucin irin ladan da aka ba su din shi ma sai a bashi. to da wannan ma'ada imam al-qurtubi yace wato wannan ayar jumhur na malaman tafsiri sun tafi akan cewa tana magana ne akan sadakoki na wato wanda suke ba na wajibi ba sadakoki na tadawu'i su ne Allah ta'ala yake cewa a wato Allah yake maganan cewa a ɓoye su idan aka ɓoye su aka ba talakawa shi ya fi alkhairi na'am kenan su ma idan aka bayyana su ba matsala amma wasu malaman sun halafawa imamul qurtubi sun ce ba wai tana nufin iyakan sadakan ta ɗau'i ba ne har ma sadakar wajibi din na zakka din idan za a fitar ma wato a ɓoye din ya fi sai dai idan akwai wata maslaha da ake bukata kamar da ne bayani a baya maslahar me maslahar ƙarfafa wasu gwiwa su masu bayar eh akwai wannan maslahar to bayyanawa ya fi in ba wannan maslahar kuma koyewan ya fi amma a hakan ma sai da imamul kurɗi ya ce amma wannan abin fa a can ya yi ƙarin bayani ya ce ana bayyanawa ne idan mutumin da zai bayar da zakka halinsa wato iya wato yana da ƙarfi na imani sa'annan kuma iya da kyakkyawar niyya ana ganin wato riya ba za ta yi tasiri a cikin zuciyarsa ba riya ba ta yi tasiri a cikin zuciyarka ba kai mai bayar da zakka in to ka bayar a idan mutane saboda sauran waɗanda ba sa bayarwa su yi koyi da kai amma in dai har cire wanda ya sa maka riya a yau ana raba a zakka a gidan alhaji wane ko a gidan Hanarabul wane ko a gidan mai daraja wane kamar yadda wasu da dama daga cikin mawadata suke a yau wadda da yawa alamomi na neman suna da neman aji da neman a sani yana bayyana gare su ya fito ya sa a aje mai kujera a waje ya zauna a gayyaci mutane a sa su yi layi a ɗan gutsuro a ɗan ba wannan dubu ɗaya a ɗan ba wannan ɗari biyar a ɗan ba wannan kaza wadda a ciki akwai son suna kuma akwai mugunta akwai son suna kuma akwai mai mugunta muguntan shine me ba a san a ba wani ya yi abin arziki an fi so kai a baka na magi an fi so a baka na magi ana sai aka tambaye ka gobe aka ce da za a tambaye ka ce wane ina wallahi na yi na ce fine da shi ya kare ce kai ai yanzu ma wallahi ina neman ma wanda zai dan ba 500 ne to wasu abin da suke so kenan kuma an ce in zaka bayar da zakkan nan ya ake so ka bayar ka ba mutum abu mai kauri wadda zai wadatar da shi kila ma ya kama harkan kasuwanci kaga in kasuwancin sa ta yi albarka shekara mai zuwa shi ma zai ke da zakka kaga talaka wanda za su je maka rokon zakka za su ragu za su karkata zuwa ga waye zuwa gare shi amma da yawa a wannan zamanin dariya da mugunta yayi yawa da riya da mugunta sun yawa a gurin mawadata wai so da yawa mawadata ba san me ya same su ba ba su cika san talaka ya zama mawadaci ba sun kusan sun fi son kullun su ganka kana nan ga ka ga yadda kake kana tafiya kana ratsa kana kana ratsa hanya kana tafiya kana kokuwa da iska tana neman za ta dauke ka to saboda haka in har za a bayyana zakka din ba riya to bayyana ta din yafi amma in dai har mai bayyanawan zai bayyana bayi da wato bai amince da kansa akan cewa ba zai iya yin riya ba to ya ɓoye zakkar ya bayar da ita a ɓoye shi masa alkhairi shi ya fi alkhairi saboda su waɗanda zai karfafa su ɗin ai ba dole shi ne zai karfafa su ba ai su ma san san wajibin da ke kansu sun san wajibin zakka sun san wajibin cire hakkin Allah sun san wajibin cire hakkin bayan Allah a miƙa musu da gangan suke ki to saboda haka wasu malaman suke ganin ayan da ma sadaka na wajibi da ma sadaka wadda yake na wato ta ɗauye ɗin dukansu an fi so ka boye su an fi so ka boye su Allahumma sai dai in akwai maslaha da ake bukata kamar yadda na faɗa a baya sai in akwai maslaha da ake bukata kamar yadda na faɗa a me kamar yadda na faɗa a baya to sai mu koma zuwa ga shi wadda za ka bashi sadaka ɗin zai wata tambaya ce da Allah kai zai tambaye ka idan mutum zai maka alkhairi da ya maka alkhairin da ka kai sai shi da kuma ya zo a gaban mutane ya kira kai taimaka wani ga wannan wani ka fi so Da kai sai shi ka zo ka ce masa wani ka kira shi a lungu ka ciro miliyan ɗaya ka bashi in ya fara maka addu'a sai yawon bakinsa ya kare. wani Allah shi maka albarka Allah ya ji kan kakanu da iyaye Allah ya yi kaza Allah ya yi kaza Allah ya yi kaza sai ka ce masa dan Allah mala yayi haka to dama yana fama amma ka ka kira shi a sirrance ka bashi ya fi jin daɗi shi yasa ma malamai suka ce a gurin bayarwan za a yi la'akari da halin shi wadda za a baɗin ma wadda za a baɗin in wadda yake jin kunya ne a bashi abu a cikin mutane to shi ma a zo a bashi a sirrance ya fi ko da ke kowa ma ya fi son a bashi a me a sirrance a zo a baka a sirrance daga kai sai shi ya fi daɗi amma idan aka baka baka idan mutane to daga nan masu sun san sa maka ido sa'idawa masu bacci da da rabin ido ko ana ruwa suna kirgawa dan ba sa iya kirga ruwan ai me yasa ba su kirga kirga ruwan da aka yi a a bayan sallar Ramadan inda ya wuce ba ba su iya kirga wannan ruwan ba to saboda haka ka kira mutum a gefe ka bashi yafi komai ma za ka wa mutum ka yi masa daga kai sai shi wallahi ya fi fahimtanka. ka wato ya fi jin daɗi ko nasiha ce za ka wa mutum nasiha da ka kira mutum a gefe daga kai sai shi ka masa wallahi ya fi ɗaukar nasihar amma idan ka zo kai embarrassing ɗinsa a cikin mutane ko da gaskiya ne wani lokaci ma sai shi ɗin ya sashi ya maka tawaye shi yasa imamu shafi'i yake cewa ta'ammadini bi nusika fin firadi وجنبني nasiha في الجماعة فإن النصح بين الناس نوء من التوبيخ لا أرض استماء فإن خالفتني وأصيت قولي فلا تجزع إذا لم تؤت طاعة yace in naka wannan sai ka kira ni a gefe ka mun ka kira ni a gefe ka yi mun wannan nasihar in kira ni a gefe ka mun zan iya sauraron amma ka daina mun nasiha a cikin mutane domin nasiha a cikin mutane wani nau'i ne na tozarta mutum yace amma in ka ki kace sai a cikin mutane zaka dinga mun nasiha to fala ta jazi idza lam tu'ta ta'a kar ka nuna gaza gajin hakurinka idan ba maka da'a ba to komai in ka kira mutum a sarrance ya fi daɗi komai in ka kira mutum a sarrance ya fi daɗi shi yasa hadisi ya tabbata na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Abu Hurairah Allah ya kara masa yarda yana sahihu muslim manzo Allah ya ambaci mutum guda bakwai wanda suke karkashin inuwan al'arshin ubangiji gobe kiyama daga cikin waɗannan mutane akwai waye akwai mutumin da ya ciro sadaka ya bayar da ita a sirrance hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu har ya zamana wato hagunsa ma bai san abin da damansa ya ciyar ba duk da wasu malama suna cewa ana nufin sadaka ta ɗau'i ne wasu malaman kuma suka ce duka sadakan ma amma dai sadakan ta ɗau'i ya fi ƙarfi a wannan hadisin saboda kaga shi kam na wajibi yana da adadi shi wancan kuma na ta ɗau'i ai za ka cire ne kawai ka bayar akwai masu cewa ma'anan hadisin shine zaka bayar ne ba ma sai ka lissafa abin da zaka bayar ba akwai kuma masu cewa a'a ma'anansa shine ka bayar da shi a sirrance kaga duk za a iya daukar ma'ana a haka to in ka bayar da shi ma a sirrance babu wadda ya sani to falalarka a gurin Allah tana da yawa to saboda haka Allah ya ce in tubudu sadaqati in kun bayyana sadakoki Sani in ma to madalla da wannan sadaka din madalla da sadakoki da kuka bayyana din Allah ya karba in dai kun yi da ikhlasi in kuma kun yi ba ikhlasi to Allah ba zai karba ba Allah baya bukata duk wani abin da ake wa Allah sai ka hada Allah da wani cikin yinsa to Allah baya bukatan abin da kai din Allah ya barka da kai da kayanka saboda haka yan uwa mu gujiriya mu guje yin abu don wani Allah don wani ya gani ko don wani ya yaba ko don wani ya karrama kuma in za ka yi don ka nemi yardan mutane ne wallahi ba za ka samu ba a lokacin da wani ke cewa kai mutumin kirki ne lokaci wani yake cewa kai babban dan iska ne ko ba haka bane a lokacin da wani yake cewa kai dan iska ne lokacin wani kuma ke cewa kai salihi ne haka ne saboda haka ridan nas ghayatul la tudrak in ka tashi yin aikin ka kawai kai don Allah ba a samun yardan mutane ba a samun sa kai yanzu duk salihancinka wallahi sai wani ya ce kai ba salihi bane shi yasa wani ya faɗa a waƙensa ya ce wallahi law sahibal insanu jibrila lam yaslam al mar'u min qila wa min qala قد قيل في الله أقوال مصنفة تتلى إذا رتل القرآن ترتيلا قالوا إن له ولدا وصاحبة زورا عليه وبهتانا متدليلا هذا قولهم في الله خالقهم فكيف لو قيل فينا بعض ما قيل والله لو صحب الإنسان جبريلا wallahi ko da mutum zai abokantaka da jibril ashe mala'ika jibril shine abokinka kaga ai salihanci ya kare anan ko ashe mala'ika jibril shine abokinka yace mutum ba zai kubuta daga an ce ya ce ba yace ai Allah ma da yawa ɗan adam da ɗan adam babu kai Allah ya ƙago halittanka ya halicce ka ya maka ni'ima a gangan jikinka sa'an ne ya maka ni'imomi daban-daban a gefe Ɗan adam bai bar Allah ba yadda waɗannan ni'imomi da Allah ya masa da gununcin da Allah ya masa duka bai dubi wannan ba Allah ya ce ba shi da ɗa amma hai da kafirai suka ce me Allah yana da ɗa Allah yana da mata yace ai sun faɗi sun faɗi maganganu akan Allah wanda in ka karanta alqur'ani ka jeranta alqur'ani jeranta wajen karantawa zaka samu wannan maganar suka yi din sun ce Allah yana da ɗa yana da mata wanda wannan babban ƙarya suka wa Allah kuma kage suka wa Allah mattakhadha sahibatan wala walada sa'annan kuma wato suna batar da mutane ne to shine sai mawaƙin ke cewa mai waƙen yake cewa don ba mai waka irin na su shata bane ba fa mai waƙe-waƙe da akwai ma'ana a ciki waƙe ba kiɗa ya ce to ɗan har irin wannan magana suka faɗa wa Allah mahalicinsu da ya musu gwaninta ya musu abin arziki shine ya halice su fa ya yi musu komai da komai arzikinsa suke ci arzikinsa suke sha arzikinsa suke sakawa amma da haka suka faɗa masa abun da baya sau duk da gwanintan da ya musu yace to fa kaifa law qila na ba'd ma qila yanzu mu kuma in aka aka faɗi wani abu akan mu to sai me kuma Allah ma an faɗa masa balle mu saboda haka ka sani wai yardan mutane ba za a samu ba kai duk abin da za ka yi kai don Allah in kai don Allah ka huta ko ba jima ko ba daɗe ba za ka faɗi ba amma in ba don Allah kake ba ko ba jima ko ba daɗe sai ka faɗi kuma sai ka dungure ba faɗuwa kai za ka yi fa dunguren ma ba ɗaya za ka yi ba ka dinga dungurawa kenan kana juyawa kamar tayar mota saboda ba don Allah kai ba kuma alƙawarin ubangiji ne duk wanda yake yin abu don a sani ko don a gani ko don a ji a kwana tashi sai Allah ya bayyana wa al'umma don a ji ko don a gani yake yi saboda haka ka guji wannan aiki duk abin da zaka yi na aikin ibada na aikin da'a wa Allah karka da zuciyarka ta saka maka wani tunani zaka yi don wane ya ce nayi to saboda haka ya kuma wadata in za ku ba mutum sadaka na tadawu'i ku kira shi a gefe ku bashi a mutunce idan ma zakkan za ku bayar in ba wai ana bukatar wata maslaha bace ce ta a encouraging din mutane da suke tare da kai wajen ma su bayar ka kira mutum a gefe ka bashi saboda in ka bashi haka ka bashi a gefe ya fi jin daɗi ya fi kuma jin farin ciki sa'an nan babu wani kuma wanda zai sa masa ido yanzu ƙarshe da ka kira shi ɗin kaɗan ka ɗan bashi a gaban mutane ƙila can an jima sai ka ji wani ya ya sallama a kofar gida assalamu alaikum wani dan Allah ina da kaza da kaza da kaza ina da matsala ina neman taimako yanzu na ji an baka zakka hmm. shi ma yana neman ka bashi kenan ko amma ga ina ka bashi a boye fa to shi ma iya da bukatu da suka sha karfinsa amma da za ka kira shi ka bashi a gaban mutane ka hada shi da mutane to da haka yan uwa mu sani cewa ɓoyewa ɗin shi ya fi alkhairi na'am wasu malaman suka ce da na wajibin da na ta ɗauwi'in gaba ɗaya a ɓoye su yafi ai kowa ma ya san wajibcin zakka a kansa ba wai sai an ba sai an ai in encouraging ɗinsa ba ya san wajibcin da ke kansa Allah ya wajabta masa ya ce ai ya sani in ya ƙi ganganci yayi ina ba ana fahimta saboda haka ɓoyewan yafi saboda yafi wato yafi yafi ikhlasi ya fi sa zuciyar mutum ya ya natsu cewa ya yi don Allah ne amma bayyana wannan fa a gaban mutane kan jawo mutoriya don wani yan yaro za ka bashi dama talauci ya riga ya masa kullum minti kafin ma karɓa sai ya durkusa a ƙasa to alhaji Allah ya saka da alkhairi Allah shi ya albarka Allah ya kaza kaza kaza a cikin addu'o'i ma har ya wuce iyaka saboda haka Allah ya ce in kun bayyana sadakoki to ma dalla da bayyana wanda kuka yi Allah ya karɓa matukan akwai ikhlasi in ma kuka ɓoye su wato kuka ɓoye sadakoki ɗin kuka nemi talakawa alfuqara a kuka ba su to Allah ya ce in kuka yaka fa huwa khairul lakum shi yafi muku alkhairi su ya fuqara man humul fuqara kuma ma huwa alfarq بين الفقير والمسكين هناك مسكين وهناك فقير akwai miskini akwai fakiri me bambanci tsakanin miskini da fakiri yau a to miskini fa shi ɗaya ko? shi ɗaya? ko makaho shine miskini to ina ja da wannan tarifin waye zai kawo mana wani na kashe shi aya ka ka zama daidai da wannan kenan na'am na'am yana dan abun yinsa bai da hali sosai fakiri fa ko me yasa ka faɗa haka saboda shi miskini eh. da Allah ya fara shi sun kafi amma eh. safina fa kana bi masakina eh as-safina an jin da da miskini na'am haka miskini ya dan abu ne eh to shi fakiri a can kuma eh eh inda wanda Allah ya ambace su cewa ni kufara da dinin usul bi billahi eh eh so wanda cewa ba sa komai ne eh eh nan baya wannan kuma a ina kuma za a sake samu dalili a cikin wannan ayar <laughs> eh wanda ka kawo din eh imanin sufa sun yi kaman ashabu wanda na ne sufa ne eh wanda suna tare a cikin masallaci ahli sufa eh eh ta sufa ba inda suke ka na'am suna cikin masallaci ne eh eh ka zai dai ba <laughs> na wa alaikum salam arama na barin ta ba ga tuma gina ta malan karin bambancin miskini da fakiri na'am dukkan sun yi tarayya wajen babu duk sun yi tarayya wajen babu amma akwai babun babu ko eh. na'am babun babun na miskini na fakiri amma shi fakiri eh. yana kamewa na'am baya zuwa yana roƙon mutane cewa su bashi na'am amma shi kuma miskini na'am gaskiya in ya gari gudugu eh. cewa mutane gari ba baka ya ce gari gari gari gari mutane sai ce ba kenan na'am to

wanda eh. na yanzu eh. eh. ne gida da waje babu gida da shine fakiri okay to ka kusa ka kusa a bangaren fakiri gaskiya ya faɗi daidai sai dai a bangaren miskinin ne ba haka ba ne na ga hannayen sun yawa fa to malam bismillah amma da ke zan zai yi bayani kai mu ce na'am na'am miskini shine wanda yake yana da shi shine wanda baya da abu ne zai ishe shi kamar na shekara amma yana da abu ne zai ishe shi kamar na wata bakwai zuwa takwas kenan na'am fakiri kuma

yubda bil ahammi fal muhimmi ana farawa da mafi muhimmanci kafin a kawo mai muhimmanci kuna ganewa ko a qur'ani Allah da yazo magana da safa da marwa ina ne Allah ya fara ambata inna safa wal marwata min sha'airillah فمن حج fala junaha alayhi فلا جناح bihima wa man tatawwa khairan fa inna Allah shakirun alim ka gani sai Allah ya fara da safa lokacin da annabi ya je zai fara hawa ina ya fara hawa sai ce abda'u bima bada Allahu bihi me yasa ce abda'u bima bada Allahu bihi saboda ya san yubda'u bil ahammi ne fal muhimmi ana farawa da mafi muhimmanci ne kafin mai muhimmanci ko can a suratul tauba innama sadaqatu sai aka fara cewa me lil fuqara'i sai da aka ambato al fuqara sai aka ambato masakin daga baya kenan miskin ya fi dama dama akan fakir hmm. kamar hujjan da wancan bawan Allah ya kawo a sultul kahf inda wato annabi Musa da khidr ba ya huda wani jirgi ba jirgin ruwa kan nan Musa yake ce masa me yasa ya irin wannan aiki amma bayan za ta rabu da annabi Musa ya ce zai gaya masa dalilin ne sa ya huda jirgi hmm. ya ce an masafinatu amma jirgin da kaga na huda din nan fa kanat lil masakin ya'maluna fil bahri faratu an aibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba haka ne yace wannan jirgin da kaga na huda din ya kasance na wasu miskinai ne Sune saka hada suka suka suka hada hannu suka sayi wannan jirgin suna safara da ita suna neman abinci ashe kaga har miskinai sun mallaki ko da za su hada su sai jirgin ruwa ashe miskini da ɗan dama dama akan waye akan fakiri saboda haka fakiri ya fi tsananin bukata akan waye akan miskini ina ba ta fahimta Allah ya ce idan kuka ɓoye wato sadakar kuka ba alfuqara'a wato talakawa mabukata fa huwa khairul lakum haka din shi yafi alkhairi gare ku wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum kuma Allah zai kankare muku wani shashe wani bangare na zunubanku wato kafir in shi shine Allah zai suturce muku zunubanku ana ganewa zunuban Allah zai suturce shi a sanadiyan me a sanadiyan bayar da sadakoki da kuka yi da ciyarwa da kuka yi kuka ba bayan Allah abin da ya kamata a basu a sanadiyan wannan Allah tabaraka wata ala zai kankare muku kurakuranku wani shashin kurakuranku wallahu بما تعملون khabir Allah masani ne game da abin da kuke aikatawa wato wannan yana gwada kenan ciyarwa da taimakawa yakan jawo akan karewa mutum kurakuransa kenan haka ne sa'annan na yi bayani a bance min din nan tabi'idiyya ce ko shashen zunubanku to bayan min tabi'idiyya ko akwai wani min ne na'am bayan min tabi'idiyya min da ke nuna wani bangare akwai wani min din ne akwai wani min din akwai min bayaniya akwai min bayaniya akwai min tabi'idiyya to na kawo min bayanin min bayaniya waye zai kawo min misalin ta alqur'ani mai girma ai ya kamata mu dinga munakasha da ku hmm. haka ne waye zai kawo min min bayaniya القرآن مگر منام ايه. ايه. نعم ايه الله اكبر جزاك الله خيرا وهذا قال كامل وني na'am wannan tabi'idiyya ce wa minan nasi mai ya amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum mu'minin ai daga cikin mutane ne wani shashen mutane ne wannan Allah ya ce fajtanibu rijisa min al-awthani wajtanibu qawla zur kaga da Allah ya ce ku nisanci dauda na abin da ya shafi gumaka minal ausani hmm. minal ausani shashan wasu gumakan aka ce ka kaurace banda wasu kenan to wannan min wannan min din ita ce bayaniya bayaniya ce hmm. ba suna nufin an yadda wasu gumakan ka bauta musu wasu kuma ka kaurace musu ba hmm. kamar yadda Allah ya ce wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifa kaga min din nan bayaniya ce dan ba za ka ce wani bangaren qur'ani waraka ne wani bangare ba waraka ba ina fata ana fahimta to wannan min tabi'idiyya ce wancan kuma min bayaniya ce ina fata an fahimta sai kuma anan da aka ce wallahu bima ta'maluna khabir inna yana gwada mana me komai za ka yi ka dinga tuna cewa Allah na gani ka kuma ya san da kai kai ka ce zan buya a wani guri in je in yi wani abu wanda Allah ya hana wanda Allah bai yarda da shi ba wanda Allah bai aminta da shi ba saboda ayyana na koyo idan mutane kaga wannan babu muraqaba kenan babu me muraqaba baka tuna cewa Allah na ganin ka baka tuna cewa Allah yana sanin dukkan abin da kake aikatawa ko a boye ko a bayyane wannan shine babban ma abin da ke cutar mutane a yau a cikin mutane zai bayyana alkhairi amma idan ya koma gefe sai ya je ya aikata sharri ba na mantawa abdullahi bin umar allah ya kara masa yarda ya taba wuce wani bawa bawan na kiwon awakin ubangidansa bawan na kiwon awakin ubangidansa sai abdullahi bin umar ya ce masa ka sayar min da akuya guda ɗaya mana sai ce a'a akuyoyin ba nawa bane ne mai gidana ne don umar ya jarabe shi sai ce masa ka sayar min mana in ka koma gida aka tambaye ka aka ce ina akuya take sai ka ce kura ya cinye ta sai ya ce a idan na yi haka na ɓoye masa a nan duniya bai sani mutu ya zan yi da Allah ran tashin alkiyama haka umar bin khattab wata rana yana kewayawa shugaba mai adalci kenan yana kewayawa shugaba mai adalci mai damuwa da talakawa wanda talakawa ne damuwansa ba aljihunsa ba ba abin da zai sa aljihunsa ba wannan ne kai ka faɗa <laughs> ina wani ana ganewa shugabanni da suka damu da wani hali talakawansa ke ciki ba irin azzaliman shugabanni da muke fama da su ba na'am a ah, umar yana kewayawa sai ya zo jikin wata gida sai ya ji a cikin gidan ana cewa kun sa annabi ya hana sa ruwa a cikin nono ko irin yadda ku fulani kuke yi a yau sai a kawo maka a kawo maka menene nono duk an gama cika ruwa a jiki wani ma ba ma nonon bane kuka ne Kwanaki mana su yi irin wannan nonon yanzu je gida kaɗan ne ya hana ni Allah ya isa kuna ganewa annabi ya hana mutum ya yi algus ya hana a sa ruwa a cikin nono to sai umar yana kewayawa don ya ji wani hali mutane suke ciki sai ya ji wata mata a cikin gida tana cewa yarta ɗebo ruwa shi kawo mana musa a nonon nan ta ce a ah, mama umar bin khattab radiyallahu anhu ya hana a sa nono a cikin a sa ruwa a cikin nono ce ta Allah ka ji ce ki ɗebo ruwa shi kawo mana Umar bin Khattab din yana ganin mu ne yanzu yana ganin mu ne sai yarinyar ta ce idan Umar bin Khattab baya ganin mu ubangijin Umar dan Khattab yana ganin mu inda muna irin wannan da da Allah ya sanya mana albarka a rayuwa amma a wannan zamani yin haka yana da wahala matakar wahala ba kaɗan kaɗan ba a fake da mutum a gefe ya ga kuɗi ya ga dukiya sai ya ce to ba komai masha Allah zan ci daga bayan nemi gafaran Allah innahu kana gafara ko to Allah ta'ala ka mana gafara Allah ka yafe mana saboda haka babu abin da ke buya wa Allah tabaraka wa ta'ala saboda haka komai za mu yi mu ji tsoron Allah mu tuna Allah mu sani kuma Allah na ganin mu kuma komai za mu yi mu ikhlasi Allah ta'ala ka ba mu ka ba mu daman iya haka kuma ka taimake mu gaba sai Allah ya ce laisa alayka hudahum walakin allaha yahdi man yasha نعم. وما تنفقوا من خير فلأنفسكم نعم. وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون Allah maɗaukakin sarki yace ce, Laisa alaika hudahum, walakin Allah ya hadi mai ya sha, wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum, wa ma tunfiquna a ibtigha'a wajhillah, wa ma tunfiqu min khairi yuwaffa ilaikum wa latu la tuzlamun. Me ya dalilin saukan wannan ayar? wato abu hatim ya fito da hadisi wato ya fito da bayani a cikin tafsirinsa ibnu abi hatim daga bayanin sa'id bin jubair cewa sa'id bin jubair ya ce da can wato sun kasance suna ciyar da talakawa fakirai daga cikin ahalul zimma ai musa ahalul zimma ko su ai ahalul zimma eh amma ba musulmi bane ko yawa to kaman dai a ce su dai ba musulmai bane amma suna da tarayya da musulmai kaman zamantakewa akwai amana haka tsakani ana ana fahimta to da sun kasance suna sadaka wa ahalul Zimma? daga baya da talakawa suka yawaita sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce a daina ba su ahalul zimma din sadaka annabi ya ce a yi haka ne saboda kwaɗayin ko za su shiga cikin musulunci in ba a basu ba to shine sai Allah ya saukar da wannan ayar Allah ya ce laisa alaika hudahu shiriyar su fa ba gare ka yake ba Allah shi ke shiryarwa dan ka da mu da cewa su shiriya ka matsa akan su shiriya shiriya na Allah ne Allah shi ke shirye da wanda yake so in Allah ya shirye mutum to mutum ya zama shiryayye in Allah bai shirye shi ba kuwa babu wani mutum ɗaya tal da zai iya shirye da shi to tunda wannan aya ta sauka sai aka ci gaba da ba su sadaka kamar yadda aka saba kenan sadaka na tsawi ana iya ba waye ana iya ba wanda ba musulmi ba amma na wajibi ne aka ce ba za a bayar ba ko kamar zakka haka shine ba za a bayar ba sai dai akan ba mu mu'allafatu qulubuhum sune wanda ake rarrashin me zukatansu kamar ta ayewa sun shiga musulunci suna ɗan rawa haka za su tsaya a musuluncin ne za su yi waje ne za su tsaya a musuluncin ne za su yi waje ne to sai a ɗauko zakka a ɗauko kuɗi domin saka aka ce ga zakka mu a musulunci haka muke yi ta gani ƙara jawo hankalinsa hmm. ko kuma wanda aka gan shi wasu malaman suna cewa har ma da wanda ake ganin akwai tunanin kamar zai iya shiga musulunci din akwai tunanin zai iya shiga musulunci saboda wato yanayinsa da ɗabi'unsa da kuma yadda yake furta kalamansa yana wada kamar zai shiga addinin musulunci to akan iya bashi dan jawo hankali sai shiga cikin addinin musulunci ina ba ana ganewa amma in ba haka ba ba a ba wanda ne wanda yake kafiri makiyin Allah abokin gaban Allah ba a bashi zakka amma in sadaka ya ta dauki ko ta kyauta haka nan kana iya ka ba kafiri kuma in ka bashi Allah zai baka rada akai Allah zai baka rada akai shi yasa tun lokacin da wannan aya ta sauka daga nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a cigaba da basu shi shine kuma aka cigaba da basu Allah ya ce masa laysa alayka hudahu shari'ar su ba a kanka yake ba wani irin shari'a ake magana anan ana magana kan shari'a wato na datarwa akwai huda wadda yake na taufik akwai kuma huda wadda yake na me na irshad huda taufik ba wadda yake iya yi sai Allah a datar da mutum kawai shirya ba mai wannan sai Allah amma kuma akwai huda addilala wato huda na shiryarwa wato shiryarwa na a gwada maka hanya ga hanyar gaskiya ga hanyar shari'a ga abin Allah ya ce in Allah ya bada dace sai ka bi wannan hanyar gaskiya akwai dan bayanai da yawa a ayan nan kuma mu dama ba wai burin mu ne mu ta gudu ba ko ko da ban sani ba ko kuna so ne mu ta karanta muna fasara muna wucewa me kuka zaba eh kuna san mu wai mu yi barji a'a kuma mu yi bayani ai tafsiri ana son a wa mutane bayani ne su gane ko ba yanzu kan ce idza jaa nasrullahi wal fathu idan taimakon Allah ya zo da cin nasara wa ra'aita an-nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja kaga mutane na shiga cikin addinin Allah jama'a jama'a fasabbih bihamdi rabbika to kai tasbihi da wato game da gode ubangijinka wasa gafiru kuma ka nemi sa innahu kana tawwaba lalle shi inne ya kasance mai karbantu ba. a yaran ci gaba in ka gane ka gaba abin da ka gane amma wasu mutane ba sa ganewa in ka zo kana irin wannan bayani sai da Allah wannan yana taɓata lokaci ya kamata a karanta aya mana a ci gaba yanzu su wane ma a masallacin sa sun kai izu goma to an ce wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nas saboda haka mu bar wannan ayar sai gobe za mu tashi akanta insha Allah ta'ala in Allah ya sa kuma dokta ya dawo kafin gobe to insha Allahu dokta ne zai hau wannan mimbarin ya fasa muku ayan nan ɗaya bayan ɗaya walau halkari hun na'am ina ga zamu dakata nan sai Allah ya kai mu ko akwai tambayoyi Allah ma ah, assalamu alaikum warahmatullah ah, malam ah, me wannan tambayi yana ce da fatan malam ya sha ruwa lafiya Ah, ya ce shi eh, dan gombe ne amma kuma yana aiki a garin nan hmm. so iyalansa da komai suna gombe hmm. yana kuma yin kasar idan ya taho nan tunda in ya zo aiki ranar monday yakan iya komawa alhamis ko eh, juma'a hmm. shin wai yanzu zai iya ci gaba da yin kasarunsa ne ko kuma kawai tunda ya saba da zuwa a haka zai ci gaba da cika sallah so abinda za mu yi tambaya a nan shin ya zo garin da niyan ci gaba da zama ne ko kuma aiki ne eh, yake zuwa wani lokaci zai bar garin kaga akwai wannan in wani aiki ne ya kawo shi zai bar garin zuwa gaba to kowane irin lokaci zai zai iya ci gaba da yin kasarunsa ta yana halin matafiyi ne amma in ya zamana ya dawo garin ne da zama zai zauna a garin ne kaddara ya ɗebo iyalansa na'am to wannan kan kaga bai zama matafiyi ba ba zai kasar ba amma kasancewansa yanzu akwai iyalansa a gombe kuma yana aiki a nan kaga ba wai manufansa ne zai ci gaba da zama a garin nan ba aiki ne ya kawo shi in ya gama aikin fa idan aka yi masa transfer fa zai tafi saboda haka matafiyi ne shi in ya zo nan shi matsayinsa matafiyi ne zai ci gaba da yin kasarsa in ya koma can kuma ya je ina ya je gida Allah ta'ala ya samu fahimta na'am a wannan waya ce aka kawo an since ta daga bakin hanya can idan akwai mai shi yana cikin masallacin nan sai zo yi bayani a bashi wayarsa wannan shine na karshe to shikenan ina ganin ai ya riga ya ji sanar wanda aka yi ko saboda haka idan yana nan to ban sani ba ko akwai mai tambaya kafin minti biyu su kare ko akwai mai tambaya na'am wa alaikum salam misali kai ne kaje sallan idi sai ka tarar cewa an yi raka daya raka ɗaya ne ya rage maka Yi, sai ka kawo yadda aka yi in ka tashi cikawa kai ma sai ka yadda aka yi wancan din Yi, ai ka samu sallar ko ba haka bane ka samu sallar idi saboda haka in ka tashi sai ka cika irin yadda aka yi daya da ka samu din ina ba ka fahimta wallahu ta'ala a'lam na'am wa alaikumus salam <laughs> kun yi tambayarsa kuwa wa akwai bambanci tsakanin ƙura'ani rubutun hannu da rubutun da ba na hannu ba akwai bambanci amma a gurin ɗan bidiya. suke cewa rubutun injin kaza ne kaza ne kaza ne kaza ne ko ba haka ne? suke kamar ma ba su yadda da shi ba amma mu dai ba bambanci a gurin mu da warshin da inji ya buga da wanshin da hannu ya rubuta duk abu ɗaya aka rubuta inda aka ce ƙala kala injin ɗin yake sakawa inda aka ce ja'a ja'a ne injin ɗin ke sakawa babu wani bambanci tsakaninsu ɗaya suke subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk